والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu suka yi ayyukan da za su iya nagartattu kuma dama Allah baya ɗora wata rai sama da abin da za ta iya waɗannan su ne ma'abota aljanna za su shige ta su zauna a cikinta har abada.